بسم الله الرحمن الرحيم Cibiyar addinin Islama na Aga Islamic Center na farin cikin gayyatar al'ummar musulmai zuwa wajen buɗe masallacin Juma'a tare da makarantar Islamiyya. Za a yi bikin buɗewar ne a ranar 13 ga watan shaaban, shekara ta 1440 hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda ya zo daidai da 19 ga watan Afrilu shekara ta 2019. Amma kafin nan, akwai wa'azi da kuma karatun Alkur'ani mai girma tun daga ranar 15 zuwa ranar 20 ga watan Afrilu. Babban bako na na musamman mai girma gwamnan jihar Adamawa sanata Muhammadu Umar Jibril Labindo bako na musamman Muhammad Musa Bello ministan birnin tarayya Abuja Uban taro mai martaba Lami Don Adamawa, Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha, CFR, shugaban tabbital fulaku na duniya. Akwai kuma manyan malamai masu gabatar da karatu da suka hada da Dr. Abdullahi Usman Gadon Kaya, Dr. Ibrahim Adam Disina, Dr. Mansur Isa Yalwa, Dr. Usman Ibrahim Giyade, Dr. Bashir Ali Kano, Dr. Muhammad Tukur Adam, Almanar Kaduna, Dr. Ishaq Yunus Almadani, Dr. Bashir Imam, Sheikh Shitu Muhammad, Sheikh Umar Shehu, Sheikh Shaya'u Yusha'u, Dr. Salihu Jibrin Sadau, Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna, Sheikh Abubakar Muktar, Sheikh Abdullahi Balalau, Sheikh Muhammad Haruna Kabiru Gombe, Sheikh Adamu Usman Wura Chakke, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan, Sheikh Abubakar Musa Giyade, Dr. Abubakar Sani, Allah ya ba da ikon halarta amin. Sanarwa Alhaji Abdulrahman Modibo Gire shugaban amintattu na aga Islamic Center. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa man asdaqu min Allah qila